A daren talatar da ta wuce ne dai 'yan bindiga suka afkawa garin yaka dan da ke karamar hukumar giwa, inda suka sace mutane tara sannan kuma suka harbi wasu mutane ukun da har ma daga baya ɗaya yarsu rasu. kamar dai yadda ɗaya daga cikin al'ummar yankin ya tabbatar. Shekaran jiya da daddare, yan fashi sun shiga garin Yakawa da misalin karfe sha ɗaya zuwa sha biyu na dare. Akwai masu patrol kuma suka samu nasarar ne tunda sun je da mugayen makamai suka fasa su, kuma ba inda suka nufashi gidan sarkin Yakawa da. Sun ɗauki kusan awa biyu suna ƙoƙarin fasa gidan, kuma suka samu nasara suka fasa gidan, suka ɗauki matar shi guda ɗaya da 'ya'yanta guda hudu. Akwai wani yaro kuma makocin shi sarkin Yakawa da ne, suka shiga gidan shi suka kwashe mai mata biyu da 'ya'ya biyu. kuma suka zo suka harbi wa'insu mutum biyu suna asibiti yanzu magana nan da ake ki ɗaya ma yaron a cikin mutum uku da aka harba biyu na asibiti shine gaskiyan abin da abin da ya faru suwaye a ciki ke da alaka da farfesa ango abdullahi dukkan wa'inda abin ya shafa suna da alaka da farfesa ango abdullahi dan shi sarkin kawa da wan ango abdullahi ya haife shi magajin rahi ma'aikin lawar sama'ila shi sarkin kawa da wan lawar sama'ila kawa da ne yanzu mutum nawa kenan yanzu mutum tara ne ke hannunsu a daji an kashe mutum ɗaya mutum biyu na asibiti. Kafin sace waɗannan mutane dai sai da 'yan sa kai suka ɗauki lokaci na yunkurin ganin sun daƙile harin 'yan bindigan a yankin ya kawada. sai dai kuma hakan bai nasara ba kamar inda ɗaya daga cikin 'yan sa kan da aka yi artabu da su ya shaida wa muryar Amurka. Gaskiya al'amari su wannan mutane already gaskiya al'amari sun fi karfin mu ne. Sun fi ku makamai ko yawa? A sun fi mu makamai. Wallahi sun fi mu makamai. Amma lokacin da suka zo kun gan su. Gaskiya al'amari sun mamu mutane ne suka faɗo garin nan har dai mai aukuwa ta auku. Kamar karfe nawa suka zo? Sun zo karfe sha biyu saura minti biyu. Ku kuma lokacin kuna ina? Lokacin mu muna ma waje amma ba ta bangaren da suka shigo muke ba iyalan sarki aka yi wa sarkin garin ina alakar su da farfesa ango abdullahi dan dan farfesa ne in banda ku da kuke aikin sa kai babu jami'an tsaro ne eh jami'an tsaro suna yin iya bakin kokarin su suma ka san dan mu yawa bai jin mai mukan fuskanci irin wannan matsalolin daga maraba ya da zuwa kaya fatika ya kamata a ce an kamfin din soja wurin ko moba police kusan duk kasuwan sabuwa ranar talata sai sun tarbi hanya sun ebo mutane duk kokarin samun wayar shugaban karamar hukumar giwan dai ta cira saboda wayar shi na kashe shi kuma na tura saƙonnin waya amma har zuwa lokacin da rahoton nan ke haɗuwa ban samu amsa ba. Ko da ke dai gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i ya sha nana ta buƙatar samun ɗauki daga gwamnatin tarayya game da wannan matsala ta tsaro. Wayannan abubuwa su nuna cewa duk ƙoƙarin da muke yi da ƙoƙarin da jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ke yi a wannan masifa na garkuwa da mutane da kashe-kashe ƙaruwa yake abu ne wanda yake damun mu kwarai Ah, shi ya sa muka yi kira ga gwamnatin tarayya a ƙara taimaka ma sojojinmu da 'yan sandanmu da sauran jami'an tsaro da kayan aiki zai taimaka musu domin su gama da wayannan 'yan ta'addan ya kamata kuma a ƙara yawan sojoji da 'yan sanda domin wayanda muke da su gaskiya ba su isa ba in ka dubi irin matsalolin da suke fuskanta dama dai ƙananan hukumomin giwa birnin gwari da igabi na cikin ƙananan hukumomin da ke shiyar tsakiyar kaduna da ke matuƙar fama da hararen 'yan bindiga da sauran matsalolin tsaro. Ko bayan sauran kanan komin da suka fito daga yankin kudancin jihar Kaduna da gwamnan ya yana cewa gwamnatin jihar Kaduna na buƙatar ɗauki. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.